أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته um, yau nawa ne kwanan watan ga watan arabiya sha nawa wanda ba bakwai sha bakwai shida ko bakwai ga watan safar watan biyu shekara ta 1435 da shida kai hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da ashirin da tara ga watan a sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na wata-wata a wannan masallaci mai albarka wanda muke karanta wannan littafi na sharhu sunna na imam al-barbahari yau za mu tashi gabar magana da ke cewa qala abdullahi bin al-mubarak haka ne طيب قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى لا تأخذ عن أهل الكوفة في الرفض شيئا ولا عن أهل الشام في السيف شيئا ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا ولا عن أهل المدينة في الغناء ولا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا عبد الله بن المبارك Allah ya masa rahama yake cewa kada ku karbi maganar mutanen kufa dangane da arrafd shi'anci galibin ita shi'a ta taso ne ko ta yadu a shi'a a kufa so duk magana inda ta sukan sahabi ne kar ku karɓi maganar mutanen kufa saboda dama yawancinsu 'yan shi'a ne a lokacin da yake bayani din kuma shi'a tana da gindin zama a kufa kufa iraki kenan ƙasar iraki a yanzu wanda kuma kaga tarihi ya maimaita kansa tun bayan kawar da saddam hussein da aka yi ta yakin nan na a wannan lokaci amerika ai da ta karbi kasar yan shi'a ta bawa wannan nurul maliki shugaban kasar ai dan shi'a ne yanzu ma da aka sake canja gwamnatin kuma duk yan shi'a ne iran shi'a iraki man shi'a su suke juya kasar masu zagin sahabbai ga siriya ma su ne yaman ma yanzu su ne yaman ƙasar yaman sun karɓa abu ko ka iya cewa yanzu ƙasar yaman ma ba gwamnati yaƙi ake ta yi na fitar hankali yaƙi sosai don duk wadda ma suke cikin ƙasar wanda ba 'yan ƙasar ba yanzu fitowa suke saboda san ba ta zaune ba to haka kuma al'amarin yake dama annabi ya fada idan duniya ta kusa karewa za a yi ta fada za a yi ta yaki za a yi ta zubar da jini alharaj yaksuru alharaj haka annabi ya ce suka ce wa Alharaju ya rasulullah menene alharaj manzala ce alqatl kisan kai in dai duniya ta kusa karewa kisan kai babu zaman lafiya da gani to hadhihi al-ashya allati tahdus yawman ba'da yawm hiya min amarati wa alamati sa'a alama ne na cewa duniyar fa ta kusa ta haɗe gaba daya ta kammale Allah ya nade ta kuma a koma gare shi a je a hisabi a je a yi permanent rayuwa rayuwa ta tabbas wannan dama ba tabbas ba ce ba da shi nan dai kun ga duniya babu idda ko ina fitina ake Allah ku da mu to ya ce kar ku karba daga mutanen wato kufa suka ce mafi rinjayen shi'a sun taso ne a can mazhabar su dai karko ɗauka mazhabar su tani fi sahaba kenan da hulu fi ahlil bait wajen wuce gona da iri akan ahlil bait wala an ahli shami fi saifi shay'an haka kuma kakku karbi wato maganar mutanen sham dangane da fito na fito da shi gabanni shine as-saif ma'ana zare takwabi a yaƙi gabanni. saboda khawarijawa akwai su a wannan wurin kamar yadda wasu malaman suka faɗa kalmar asaif ɗin din tana nufin wato fito na fito da shugabanni kuma a zari takobi a yaƙe su to amma wasu malamai suka ce ai jawon ma dai da ake maganar su a iraƙin dai suke ba su da wani yawan da har za a ambace su a sham sai dai watakila yana nufin yakin da suka yi da Ali bin Abi Talib yace wala an ahli al-basrati fil qadari shay'an kakku ku karbi magana kaddara bayani akan kaddara a wajen mutanen basra ita ma jiha ce a kasar iraki saboda mu'tazilawa su kuma sun rayu ne a nan wannan gari na basra din da sufaye ɗarikar sufanci ita ma ya ƙarfi a wancan lokacin a basra wala an ahli khurasan fil irja'i shay'an ha kuma kar ku karɓi magana akan aƙida ta irja zan yi bayani akan me ake nufi da irja to su ma dai kar ku karɓi komai a wajensu saboda mutanen khurasan suna da wannan aƙida ɗin ta wato cewa aiki baya tare da imani kalmar al'irja'u ma'abuta wannan aƙidar ana ce da su murji'a abinda ake nufi da murji'a shine mutanen da suke da aƙidar cewa aiki daban imani daban mana wato al'amalu لا يدخل fi musammal iman yawan yin aikinka ba shi ke nuna kana da imani ba saboda shi imani ma aiki baya shigansa suka ce da fir'auna fir'auna da sahabi wanda ya rayuwa da Adam sallallahu alaihi wasallam duk ɗaya suke suka ce ai fir'auna ma yayi imani akwai Allah in ji su fada fada a kenan kuma duk wata ibadarka duk wata sallarka duk wani karatun ƙuraninka duk wani zakka duk sa da zumunci ko me za ka yi ba yi da alaka wajen ƙara imaninka so imani wani abu ne guda ɗaya a sandare yake wannan shine al-irja' to mutanen khurasan suna da wannan aƙida ɗin da yawa wani abin da za ku daɗa fahimtar wannan su a wajensu mutum fa mumini ne ko baya aiki yanzu za ka iya zama cewa mumini ko baka sallah a aƙidar murji'a za ka iya zaman cewa mumini ko baka azumi tunda ai aiki ne amma yanzu kai a fahimtanka mumini ai dole sallah mumini dole azumi wannan da ahlus sunna kenan mumini yana da hali zai je haji mumini zai biyayya ga iyayensa mumini zai karatun qur'ani su kuma a wajen su a imani a zuciya yake ba yi da alaka da aiki sani ko ya fito muku fili abu haka za ku ji shi bambara kwai amma kuma aqidar tasu kenan su ne murji'a in dai ka gaskata Allah da zuciyarka suka ce zance yayi kawai ka gaskata Allah a zuciya kawai shikenan ba wani magana aiki wasu tuma da suka wuce gona da yadda suka ce kai ko ba ma gaskata Allah da zuciyar taka ba Matuƙar dai ka san Allah to kai mumini ne suka ce kaga fir'auna ma mumini ne fir'auna fa to amma wannan <laughs> aƙida ce wacce take ta banza aƙida ce wacce take ta saba wa Allah ta saba wa Qur'ani dan Qur'ani ya nuna imani yana karuwa yana kuma raguwa liyazdadu imanan ma imanihi imanin su ya karu bisa imani wa yazdada alladhina amanu imana masu imani suna ƙara imani yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah imani yana karuwa in an yi wa Allah da'a wa yanqusu bil ma'siyah imani kuma yana tauyewa yayin da ake saba wa Allah tabaraka wa ta'ala to wannan shine ingantacciyar aqida yawan sallanka da yawan azuminka da yawan ibadarka yana da tasiri wajen haɓaka imaninka kamar yadda ka san yawan sa wayarka a caji yana taimakawa wajen waya ka ta samu cikakken batir to imani ma is rechargeable ko ba ka bane ba yawa is rechargeable ana iya caja imani da yawan aiki da yawan kusantan ubangiji tabaraka ta'ala sahabbai abubakar ne ma yake faɗa ce ya rasulullah in mun zo wurin ka imani fal cikin zukatan mu amma da mun rabu da kai mun koma gida muka shiga iyali muka shiga harkoki na rayuwa sai mu ga imanin namu yayi karba kamar muna tare da kai ba kaga wannan hada in dalla ala shay fa inna ma yadullu ala anna al iman yazidu wa yanqus falas nasoshi suna nan masu tarin yawa da suke bayani akan karuwar imani da raguwarsa to amma a wajen yan murji'a ku rike sunan murji'a al murji'a ahlul irja' babu wani magana alaƙa tsakanin aiki da imani al'insanu mu'minun indahum walau lam ya amal mutum mumini ne cikakke suka ce da imanin abubakar da imanin fir'auna duk ɗaya ne fa wallahi ka suka faɗa ka ga yanzu yanzu na abubakar manzo Allah cewa duk duniya ba wanda ya kai shi imani na imanu abi da za a dauki imanin na abubakar a dora shi a sikeli a mizani a ɗauko imanin mutanen duniya gaba ɗaya a ɗora su kele a mizani yace wallahi la rajaha imanu abubakar Allah manzala ce wallahi sai imanin abubakar ya yi rinjaye wannan aqida ahlus sunna kenan ba aqida shi'a ba su kuma babu babban kafiri a duniya irinsa su kuma shi'a kaga yadda aka sha bamban sun yi can an yi can Allah raba mu da shi'a to jama'a wannan mazhaba ta irja'i mazhaba ce ba da mara kyau saboda kaga shi dai imani ƙaunin ne bil lisani wa wa ne bil ƙalbi wa amalun bil jawarih magana ce a harshe ƙudiri ne a zuciya aiki ne da gabai a ƙida ta suna sunna duk imaninka in dai muka gaba ka sallah ba za mu ce da kai mumini ba kun fahimci wannan kuma su fa duk barnar da zaka yi zai taba imanin ka ba to fir'auna ma mumini ne zina ce caca ne sata ne kisan kai ne menene bai da alaka da imanin ka ai tunda dai ka gaskata Allah ai ka zama mumini to kaga wato <laughs> wani lokacin ma idan ka ga wadannan yan bidiyoyin in ka ga yanzu mutanen mu nan yan bidiyan nan zamanin ba su ma san wannan ba sai ka ce alhamdulillah su yan bidiyan nan ma da sauki bidiyar ta su ai yanzu malam wani ya je ya rumo wannan aqida yazo yana dasa mutane ya ka gani ai bai yi ba to sai Allah ya taimake mu bidiyar ta su ma da suke yin ta din ba su ma san ta ba sosai inna wajadna aba ana ne kazalika yaf'aluna kawai so wannan kenan a aqida ta halu suna imani baya zama da gindinsa sai ya cika wannan sharura guda uku i'tiqadun bil qalbi wa nutqun bil lisani wa amalun bil arkani waɗannan su ne rukunai na imani ina fata ana fahimta a rinka kashe waya idan za a nan sai a rinka sa ta silence ko a samu wani sim card na yi recording din wanda ba a kiran mutum ko to wannan kenan wala an ali wala an ali makkah fi sarfi shay'an mala yace kakka yadda ka karbi magana ta canjin kuɗi a wajen mutanen makka kamar ya canjin kuɗi mutanen makka a wancan lokacin suna da rauni da sakaci wajen kiyayewa wajen wato harkar canjin kuɗi kun san ka'idar canjin kuɗi in ya sha bamban tsakanin kasa da kasa daban da kuma canjin kuɗi na cikin kasa. yanzu a najeriya ne kudin najeriya ne gaba daya dan na baka naira dubu dari za ka canja min ita yan dubu dubu za ka bani na baka yan dubu dubu za ka bani yan dari biyu dubu dari nan daidai za ka bani wannan a islamic perspectives an gane ko amma idan na baka za ka bani kudin saudiya dole a samu variation akwai bambanci ko tun da kasar mu ba ɗaya ba karansi din ma namu ba ɗaya bane so dole wani ya wani daraja wani ya wani mai wani ya wani kima wani ya wani ɗaukaka so duk wanda ya wani za a bayar da ƙari wannan ba laifi wala na halin madina fil ghina karka yadda karbi magana akan mutanen madina dangane da abin da ya shafi ghina waka daga cikinsu a wancan lokacin an samu wanda suke halatta yin waka wala ya rauna fil ghina'i ba'san to kakkai da su baka fatawa akan hukuncin jin kiɗa ko waka a wancan lokaci malam ka duba adalci da ya zo bayanin ba abin da ya bari har mutanen makan bai kyale su to aqida ahlus sunna kenan ko a makka kake ko a madina in dai kai ba daidai ba sai an gaya mutane kuma ba a karba ba a karba kasancewa mutum kawai a maka ba shine ke kwalifayin duk abin da ya daidai bane ba kasancewa mutum a madina ba shi ke nuna cewa duk abin da ya daidai bane ballantana kuma balarabe ka san mutanen ma yanzu akwai wani tunani wai an ga balarabe yayi abu sai a ce ai halal ne ai ce wallahi larabawa muka ga suna yi ta duba wata irin jahiliya malam gajeren tunani balarabe akwai larabawan da da yawa mun kun fi su ilimi da sanin addini wallahi wasu jahilai ne na fitar hankali da rashin addinin kuma wata rana a makka na shiga motar wani yaro zan je unguwa muna tafiya da shi sai muke hira haka da shi sai nake tambayansa na ce ka Kuka kun ji daɗi ce ya aka yi na ce yanzu ga ku ga maka ga gurin aikin haji sai ce gaskiya ne na ce yanzu kai ku aikin hajjin ka nawa sai ce walau marra bai taba yi ba na ce me ya ce wala bai taba yin aikin hajji ba na ce me yasa ce la ya ce ba den ba den sai daga baya sai daga baya na ce me yasa ce zahma zahma ka san zama cinkoso su ba sa son cinkoso ka san galiban idan an zo aikin hajji din nan ko umra wasu su da yawa daukan hutu suke su tafi su bar makka da madina sai su tafi ƙauyukansu saboda jama'a ta yawa wasu suna ganin za su ɗauki cututtuka baki baƙaƙe sun shigo da wane ne za a takura musu waye kwarai kuwa ga jahilci akwai 'yan madina da waye da muka yi karatu da su a jami'a wala muke koya musu karatu ka gan mu nan baƙaƙe irin din nan wallahi su zo su zauna kuma mu biya musu kuma su karba da yawa suna nan so dan mutum ya zama balarabe ba wai yana nuna cewa wai yana da ilimi ba ne akwai jahilai na fitar hankali a cikinsu ina son cire muku wannan ideology din ne saboda akwai waɗanda suke ganin cewa in dai mutum fari ne to mai ilimi ne kai akwai wanda yake ganin duk fari ma dangin annabi ne <laughs> wallahi kuwa gajeren tunani to wannan ba haka bane yan uwana haka cikin turawa ma da kake gani har turancin har bokon wallahi baki sai zai yana koyar da su da yawa wannan zai taimaka mana in muka fahimci haka وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن, بن الحضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله bala ya ce duk wanda ka kaga yana son abu huraira yanzu yana magana akan mahabbatu sahaba kenan son sahabbai jama'a wajibi ne a son sahabbai umuman a kaunace su kuma yana daga cikin imani me yasa mai littafin ya fara buga misali da abu huraira saboda abu huraira yana daga cikin sahabban da 'yan shi'a suke suka dan shi'a baya san abu huraira baya kuma kaunar shi ko shi'an najeriya ma a tarihinta sahabin da ta fara zagi abu huraira in ka ji maganarsa akan abu huraira ba kyau zagi na cin mutunci saboda ya ruwaito hadisai da yawa da suke bayani akan aqida ta ahlus sunna kuma yake saba shi'a yana da hadisai da yawa daga annabi ya fi yana cikin wanda suka fi kowa ruwaito hadisai da yawa shi suna na aisha da su abdullahi dan amur dan as yana da inaya fa'iqa bi riwayatil hadith wajen riwayar manzon Allah hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama yana da hadda wataran annabi sallallahu alaihi wasallam yace da Abu Hurairah zauna ya zo yace shimfida bargonka ya shimfida hadisi sahihi sai da aka gama yace yafa ya yafa yace to daga yau duk abin da na faɗa inda na zo ka shimfida bargonka na faɗa ka yafa ba za ka manta shi ba shine aka ce baya manta hadisin annabi wannan kwanyar abu huraira a cike take da maganganun annabi duk tsawon hadisi duk dume ya rike shi sai dai bayana aka faɗa a zauna ya abin a so shi ne iya cikin sahabban da suka zauna cikin talauci na fitar hankali sun wahala yana cikin ahalus suffa mutane suka zauna a masallacin annabi din nan la ahala wa la mala wala maskana wala ma'awa wala wala ba iyali ba dukiya ba aure ba mata ba 'ya'ya ba gida ba kowa a gidan annabi kawai suke a masallacin annabi annan suke kwana abu huraira ɗin ya ce yunwa yunwa yunwa ta rutsa ban ci ba ban sha ba na yi ni kwanaki ya ce wani lokacin sai dai na danyi 'yan dabaru in sai na umar ya zo an da sallar isha'i in ya ɗan fitan bishin ce da allah ina da fatawa ya ce ga annabi fa yana nan yana raye amma na san na tsaye a gidan annabi ma shi ma babu abincin shi ma wata biyu ake a gidansa ba a ɗora tukunya ba wata biyu kai yanzu kai ne ai yanzu sai ka kusa da dama ko kuma ka bar gidan ko ka bar unguwar Allah ya ce sai in bi shi na dan mai fatawa ya ce ba wai fatawan ke da ita ba mun fatawa ne in tambaya na wani ya ce ina jan sa ne saboda ɗabi'ar umar in an zo ana tafiya ana magana ana magana da an je gida sai ce tsaya ce abinci kafin ka tafi ba irin ni da kai yanzu da mun je sai mutum ya garkame ya shiga ya ce sai an jima ba ya shiga ya gyare shi ya bar dan uwansa da wahala ka ga wani ya ga ya shi dan uwansa ci abinci ko abokinsa ya zo ya ce sai an mana abinci mu ci ya fa san yanzu in ya shiga gida abinci zai ci amma Allah bai fito da shi ba saboda kasawatul qalbi da rowa al bukhl shadid wal subhanallahi wa shuh rowa ta masifa da rowa da kin ba wa mutane su ba ka suke ba ya nakan yi wannan ya wani lokacin wallahi yunwa ta kan kama ni duk aka wani abu hurairar ne da waɗannan mutane suke zagin sa ya ce yunwa takan kama ni ɗauki dutse in ɗora ciki cikina dan ne kowai ita uwar hanjin nawa sai ta ɗan ji nauyi sai ta ɗauka abinci ne ina ya ce na sha zuwa ina ina ina kwance a kofar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam baki su zo mutanen da ba su sanni ba su ɗauka mahaukaci ne ce wata rana na zo ina kwance yunwa ta ligirta ne ina kwance ina birgima a ƙasa ga babu suturar kirki wani da ya zo shi ma abin da yana jiran kafin annabi ya fito kawai ya ce da ya zauna sai ya kwanta kawai sai ya ɗebi ƙafafuwansa sai ya jibga mu ya yi filo da ni kawai ya ce ya ɗauka mahaukaci ne ya ce wallahi tsaban yunwa na kasa yi masa magana ce ma da gani ana sallah a masallaci annabi sai dai ka ji rip an fadi kafin a gama rip mutum uku hudu biyar shida kafin a don sallah an fadi me faru ahli sufa irin su abu huraira ne ana zaune ba abinci malam sai in an dan samu an kawo annabi ne kyauta sai ya ɗebo ya ba su shi kuma in an kawo komin karanci sai an tsakuru an ba su ba uwa ba uba ba kuwa ba babu inda ma za su yi a masallacin annabi suke kwana nan ne gurin kwanciyarsu nan ne suke komai sai dai an zo fita jihadi kuma su fita a tafi da su malam tarihin sahabbai yana daban tausayi kwarai da gaske sa duk ahalu suna na kwarai za ga yana kaunar sabon annabi wanda kuma tsautsayi sa ya fada hannun shi'a ake koya masa zagin sabai an yau yaudare ka waɗannan mutane suka zauna da annabi alal akalli zaman su kasancewa abokanan manzo Allah ne ya isa ya ba su ayi matsayi malam ko me ma inda abokin babanka ne yake aika dan rufa kofa ka ce abokin babanka ne tsakani da Allah ba dan ka je ka zazzage shi ya ce to ai kuma abokin mahaifinka ne tare fa suke fada mahaifinka sai ya ce a to ashe mahaifin naka ma shi ma kaza ne kenan to shine malamai suka ce shi'a sun so su zagi annabi ne to su an san zagi manzon Allah karara ba za a goyi bayan su suka fara zagin sabban sa dan su me dan zagin abin nan liyaqula qa'il haka imam malik ya fada dan me fada ya ce da manzan Allah laukana rajulan salihan da mutumin kirki ne da mutanen sabansa almajiransa ma na kirki ne amma tun da almajiransa duk ba na kirki ba ne kenan nan ma ba na kirki inda aratili abin da ake faɗa kenan shi ma ba na kirki ba ne wani ai ya taɓa yin wata dabara yake gaya wani yake cewa ta yace gaskiya amma yake gaya wannan shi ce amma gaskiya ku shugaban ku yi asara wallahi ce kai ce me haka ya ce to bai da magaji tun na kusa da shi munafukai ne mutanen banza ne ba dan Allah suke zaune da shi ba wallahi a ba zai yi ba wallahi kaza kaza ai koyo malam ya mutu akwai magadansa akwai kaza akwai kaza akwai waya akwai waya ce a ce wallahi ƙarya ne duk mun samu labari munafukai ne kodin zuwa suke nan su ci abinci kawai kaza kaza kama fada ya kama fada ya ce a, shi ba dadi ko kuma kuka ce manzo Allah duk abokanansa kafirai ne ka duba wani misali malam na shiga zuciya yana ta kumfar baki yana ta faɗa an ce malaminsa abokanansa mutanen banza ne almajiransa na banza ne sai ta ah, ashe ba daɗi shi ko manzo Allah kuka ce su abubakar manya manya abokanan annabi halifan musulunci na farko kuka ce kafiri ne tsakani da Allah ka tsaya wannan ba bukata a baka aya ko hadisi daidai ne wannan magana ba mamaki daman in duniya ta zo ba abinda ta zo karshe ba abinda ba za ku gani ba yasa wallahi tallahi kullum malam kafin numfashin mu ya kare wallahi muna gaya muku gaskiya wallahi kada mutum ya wayi gari malam ya tsallake littafin Allah da suna nabi duk wanda ya rayu yake addini ba alkitabu wa sunna ba ya asara ma wallahi tallahi bin qur'ani da sunna shine daidai wallahi duk wanda yake addini baya ban Allah baya ban manzon Allah yana bin wani ra'ayi wallahi ba kan daidai yake ba wannan rayuwar ta duniya wallahi gajeriya ce gajeriya ce yanzu wasu sun tafi jiya wasu shirya ba wallahi wallahi ba san zasu ba shi kenan kuma zance ya kare to wasu kuma za su tafi gobe jibi ta haka za a yi ta yi To wanda mutum ya kimtsa wa kanshi hanya Allah ka tunanin kabarinka ka yi tunanin lahirarka ka tunanin yau in ka kwanta mai za ga yawa ubangiji to babban abin da ya fi kuma muhimmanci shine ya zamanto kana da gyararriyar aƙida ka wayi gari kana zagin waɗannan mutanen abokanan annabi da suka yi rawaya da manzo Allah me zaka je ka ce Allah wanda baka yi rabin rabin rabin rabin kwata kwata na abin da suka yi farcen abin da suka yi baka yi ba nan na zagayawa ake ta ana ana bi ana ana ana kiran sunan muawiya ana dura masa ashir muawiya sakataren annabi ne muawiya ibn abi sufyan hadisai ma da muawiya guda nawa ne zagi sosai na cin mutunci ko ko George Bush baya shan zagin da yake abu kuma zagi dai malam har zagaya suke su je su same ka za su zagi mu'awiya za ka iya kare shi a garin nan fa haka ake yanzu jama'a malayin in Allah ya jarabe mu da abin da yake jira mu akwai abin mamaki ba mamaki a garin nan an kewaya an yi ihu akan titi ana tsinewa abubakar albarka nana aisha matan manzan Allah an zazzage ta ana kan zagin ta ba daina ba a ɗaga tuta ana kida ana ihu ana sa bakin kaya ana zagin aisha ana dura mata ashar ana tsine mata albarka abubakar duk a garin nan ana kuma ana ji ana gani kowa ya shura ya zuba saboda ba sa aka zaga ba yanzu ko shugaban jam'iyyar wani ka zaga wallahi sai dai a raba shugaban jam'iyya na siyasa sai dai a raba ku amma ga sabon na ana zagin su har makarantu aka bude ma ana daukan yayan mutane kyauta ma aje akwai musu ya zan zagi abubakar da umar din a biya kama uban ma kai ma dan baka na kacewa to wannan abu huraira kenan kuma yana da kyau ku rinka karanta tarihin sahabbai sahabbai akwai akwai wani wannan da na karanta wani littafi da muka Usman bin Affan yana da kyau tarihi ne na sabai sun kai mutum ɗari da ɗari yana nan a cikin plate ana wannan saboda zan samu zan ba wa kwamitin masallacin kun wani ya iya ya sauke shi daga daga plate ya mai da shi a sawa shabab a cikin memory a sa musu a cikin waya ku ji matsayi da kowane sahabi aka zo ana bayaninsa wallahi sai ga kama ya fi kowa sun fi ɗari da mazansu da matansu irin yadda suka rayu da annabi sai ka zubar da hawaye insha Allah ban manta ba a tuna mu in kuma wani yana da dama sai ya mun waya sai a sa masa a memorin wayarsa sai a yi sharing ku kaunaci sahabbai in wasu suna zagin su ku kuma ku yada san su ko ba ga bane ba to to in ka ga wani yana son abu huraira wa anas bin malik wa usaid bin al-hudairi fa'alam ka sani annahu sahibu sunnatin insha Allah to ahli sunna ne insha Allah anas bin malik hadimin annabi ne sabon manzon Allah ne hadimin annabi ne abu huraira shi ma sabon annabi ne sallallahu alaihi wasallam na kusa da shi manyan manyan almajiran annabi usaid bin al-hudayr al-ansari mutumin madina ne duka waɗannan mutanen da aka ambata guda uku in shi'a ba sa son su suna fushi da su kwarai da gaske saboda Allah ya ba su wata falala ta daban sama da sauran sahabbai wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu ayyuba wa ibn aunin wannan alayin sahabbai kenan can sama ko to yanzu yayi wa kasa kuma cikin tabi'a da tabi'i tabi'in idan kaga kuma mutum yana son ayyo ayyub as wa ibn aun da ibn aun da yunus ibn ubayd da abdullahi ibn idris al-audi da imamu sha'abi da imamu malik da malik ibn mihwal da yazid ibn zurai da mu'az bin mu'az da wahab ibn jarir da hamad bin salama da hamad bin zaid manya manyan malaman hadisi kenan waɗannan hamad bin salama hamadai ne kenan hamad bin salama hamad bin zaid shiga cikin bukhari muslim kaji hadisansu wa malik ibn anas wal auza'i wa za'ida ibn qudama duk waɗannan manya-manyan malamai cikin tabi'ai tabi'i tabi'ina duk wanda ka kaga yana yawan ambatansa a karatunsa ko yana san su fa'alam annahu sahibu sunnatin to lalle ka san fa ahlus sunna ma'ana malaman da suka fice a duniya kenan wajen bawa suna gudunmawa to duk kuma ahlus sunna zai kaunace su kuma zaka ji yana yawan quotation na maganganun su waɗannan su ne ruwatu sunna ake ce da su huffazul hadithi ma'addata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ulama'ul jarh wa ta'dil malaman da suke suke suka san al-jarh wa ilimin criticism a tankade mutum a tace shi a rereye shi a gane na kirki a gane wanda ba na kirki ba to duk wanda yake gaba da wannan yana gaba da kyawawan ayyuka ne na musulunci sun haddace sunonin annabi suna kula da su da isnadai ingantattu kuma sun kore ƙarya da aka yi wa annabi sun bayyana ta kuma ba a ƙin su sai dan kawai ana ƙin ilimi wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu ahmad bin hanbali wal hajjaj bin bin al-minhali wa ahmad ibn nasr wa qala bi qawlihim fa'lam annahu, sahibu sunnatin. duk wanda ka ga yana son Ahmad dan Hanbali da Hajjaj ibn Milhal da Ahmad ibn Nasr yana ambatan waɗannan mutane da alkhairi kuma yana faɗin maganganu irin nasu yana goyon bayan su to ka sani shi ma lalle wannan sahibin sunna ne ƙwarai da gaske waɗannan kuma abun mamaki suna cikin manya-manyan malamai a duniya wanda Allah ya jarrabe su dangane da rikicin da aka yi ta yi a wani lokaci na cewa alkur'ani halittansa aka yi ko ba halittansa aka yi mun taba magana kan wannan a darasan da suke baya alƙaulu bi halƙin ƙur'an shin wannan ƙur'ani izu sittin halittansa aka yi kamar yadda aka halice ka ko ku a'a halittansa aka yi ko ba halittansa aka yi ba to akwai wanda suke cewa halittansa aka yi idan ka ce halittansa aka yi kuskure ne wannan alkur'ani ba halitta ba ne sifa ce ta Allah in ka ba shi haka ɗin ya fi matsayi sifa ce ta Allah dan ko magana Allah ne magana ubangiji ko sifarsa ce alkur'an laisa bi makhluk to amma yan bid'a suna da aƙidar cewa ƙur'anin nan halittarsa aka yi waɗannan malamai dan dai babu lokaci ne imam ahmad kadai idan da zamu karanta muku tarihin sa inda ya sha wahala da sarakunan zamaninsa da masu mulkin wannan lokacin dangane da magana akan qur'ani halittinsa aka ko ba halittinsa ba sai ka zubar da hawaye an dake shi duka na fitar hankali sai da aka sumar da shi ka daure shi aka rinka jibgansa sai ya suma in ya farfado sai a dawo a ce to ƙur'ani ka ce ƙur'ani halittan Allah ne ya ce ba zan faɗa ba mutane suna nan sun cika wuri gaba daya kofar fada malam suna jiran kawai imamu imamu ahmad ya faɗa ya ce ƙur'ani sa aka yi zai shiga gaba da aiki ya ce waɗannan mutanen ne suke jira ina faɗa ya zama suna ya zama addini za a je a yi ta aiki da shi a ce imamu ahmad ya ce kaza ce wallah ba zan faɗa ba ya dai ku kashe ne. Yadda malamai na Allah kenan suka zauna wahala ba ta sa su kauce gaskiya mu ko yanzu kwaɗayi ne yake kautar da mu ba ma ba wahala ba ma su wannan azaba ake musu masifa azaba bala'i duka na kisa ba ya sa su canja mu ko yanzu kwaɗayi kare in ya je bola sai ya rinka kwashe-kwashe yana ah, ah, ah, bi duk inda ya ji dan dan dama dama zai samu wani abu can yake zuwa to mu yanzu abin da ya kashe mu kenan abin da ya kashe addini ya kashe darajar addini ya kashe kimar addinin ya zamanto mutane ba sa ganin darajar addini saboda da yawa wasu wasu ba duka ba wasu daga cikin madauka addinin Allah ya jarabe su da kwadai kwadai ka kaga mutum kuna tare da shi in yana da maiko gaisuwar da kake masa daban da sauran gaisuwan waɗanda kuke tare da su da ka koro karatu hayya hayya hayya hayya kuna hada ido da shi ka san macin riba ne sai ka kauce sai ka ce to ko da yake dai wani ƙaunin an ce kaza wallahi ko da an kira ka an dodana maka ana loda maka zance ya kare karatu ya canja haka ake ta jan mabiya mala akan bata akan wani abu wai kuɗi ko mulki ko gida ko mota ko kudaren maka ciniki ake yi fa malaman da kake gani wasu wallahi cinikinsu ake zama ake akan tebur ake kasamar darajarsu sai ka 'yan siyasa suna mara ce malama ne. kakka ba shi sama da dubu hamsin in ka ba shi sama da dubu hamsin ta fi karfinsa irai da yake cikin talauci ya san wani dubu hamsin ka ba shi dubu hamsin sai ya shekara biyar yana ma addu'a masallacinsa a kan 50,000 da ka ba shi duk lokacin da ya zo sai ya ma addu'a kaga wannan west ne ka ba shi 250,000 he will be satisfied in ka bashi dubu hamsin yana gan ka bashi to don me za ka bashi dubu ɗari biyu da hamsin abinda fa ake faɗa ke wani kuma kai wani fa yana da ƙarfi gaskiya sai ɗari biyar don ka bashi dubu ɗari dubu ɗari wasa ne sai dubu ɗari biyar wani kuma kiciwa ne dubu ɗari biyar ai su miliyoyi ne ake musu harkar sai dai ta miliyoyi akwai wanda in za a kulla a basu nawa ake basu daga miliyan kaza ne isa ba ha babba ha karami akwai wanda kiransa ma za a yi a karfa da Allah an ka gama ina neman ka gida ce to alaji yana zuwa na rawar jiki yana murna alaji sai turo dubu biyu da ɗari biyar a aika mai yaron da ya kama dubu biyu da ɗari biyar ɗin sai ya kusa tsugunawa ya gaishe shi yaron faɗi ɗan aikin kansa in zai karɓi dubu biyu da ɗari biyar sai ya sunkuya tukuna fara wace irin rayuwa ce imamu ahmad an ruwaito idan ya je gidan sarki gidan gwamnati a wancan lokacin ruwan shan gidan gwamnatin ma baya sha ruwa in an kawo irin an zo ana taro bai sha shi ya aka yi cewa ah, baran sha ba baran sha ba muku yanzu fa kala rawi ya ce tab ya ce an gayyace mu shan ruwa yanzu ƙasa kala rabi <laughs> ya ce wata shekara an gayyace su shan ruwa shan ruwan nan fa karfe shida ne zuwa bakwai ake sha karfe bakwai magarba take amma an ce aje tun shida fo saboda a ɗan yi shirye-shirye kala rabi ya ce saboda ni na san halin malaman garin nan <laughs> ya ce na tafi tun biyu Allah ji gagalar ya ce karfe biyu ne tafiyata da dai ai ba a buɗe ya ce a buɗe masa shi zai zauna jira ya ce saboda yana da abokanan gaba 'yan adawa 'yan hamayya in sun riga shi zuwa za su iya sa a rufe kofa kafin ya shigo ya ce wallahi karfe biyun nan da ya je yana zuwa sai tarar da wasu tuntunin sun dade ma wurin aka dai yawa da Allah masara ba ya ce tuntunin sun je da su da komai a wuri ce kai an riga shi ke ka haka abin yake wato mala yana cikin masifar da za ta same ka a rayuwa idan Allah ya jarrabe ka da kwaɗayin abin hannun wani ka roƙi Allah ba wai sai kana malinta ko kana koma me a rayuwarka ka rinka addu'a ya Allah ya Allah ka cire min sha'awa da kwaɗayin abin hannun wani ya Allah ka samun wadatuwa da abin da ka bani na wani dai kaka samun son shi in an baka fa ni'ima in ba a baka ba duk dai to duk wanda Allah ya bashi wannan a rayuwa ya huta amma duk wanda yake da masifar kwaɗayi a rayuwarsa to yana cikin kaskanci da tozarta saboda dole ka wulakanta tunda kana kwaɗayin abun hannu wani dole ka wulakanta amma wallahi akwai wanda ga Allah ya hore musu wallahi wai wani yana da kuɗi wai wallahi miloniya biloniya menene wallahi ya zo wuciya da shi da wanda bai da koko ba haka yake ganin su bai damu da shi ba sai ka je na ce to ni ina ruwana da shi me alaka ta da shi ni ba kudin sa nake so ba ni ba wani abu yake mun ba to me na bana shi yaje ya rike kudin sa ni ma Allah yana bani nawa iya nawa shike da kaga wannan ya huta wani kuma ina me zai iya ba to wannan kuma nan ake gane mazaje tsayayyu so duk wanda Allah ya darbe shi da kwadayi to da shi da kuda duk dai ka san su kuda an ce gidan kwadayi ake mutuwa Allah ya kiyaye mu jama'a to wannan su imam ahmad kenan ya wahala sosai akan magana dangane da khalqul qur'an din nan cewa shin qur'ani halittansa aka yi ko ba halittansa aka yi ba da shi da waɗannan malaman gabaki daya Allah ya jarrabe su an yi musu azaba sun wahala a lokacin su al-ma'mun da irin su lokacin mu'tasim da su imam wafiq duk wanda manya-manyan sarakuna ne na lokacin imam ahmad aqidar mu'tazilanci ya musu kaka gida su ne waɗanda suke da aqidar cewa qur'ani halittarsa aka yi su kuma mu'tazila wannan sun yi dabara sun shiga gwamnati su suke gindin gwamnatin nan su suke bawa gwamnati shawara mu'tazila kuma ba sa shiri da ahlus sunna to duk wata doka da za a cutar da ahlus sunna suke ba da shawara kai kuma su shugabannin suna neman shawara ne da su yanzu kamar yanzu ne da yake faruwa sai ga kasar gumammun yan bida sun yi dabara sun shiga gwamnati suna karkashin manya idan addu'a za a ce a yi su ake bawa a yi addu'a in ma wani fatawa ne na addini su suke kusa da su su suke yadda su ne malamai shi ma wani bai ma wani musa ne wani wanda wani dan bid'a ne wani dan kaza bane yana mulkin sa ina ma ya san wani wani dan bid'a ne wani wani dan kaza ne bai a bai dawo ba wanda ya zo gurinsa kawai shine nasa to akwai waɗanda suke parasite ne permanent parasite a makale suke aikinsa kawai damar samu inda za su soki sunna ko su sa a yi wata doka da za a cutar da addini suna makale da masu mulki to imamu ahmad ya sha wahala da irin nan malamai na gindin gwamnati da malam fada waɗanda suke zuwa ko abu bai faru ma sai ya faru su suka sa aka yi ta azabtar da imam ahmad a gaban su ake dukan imam ahmad suna malamai yana malami <laughs> Allahu akbar ya tsaya aka ce yadda ka san dutse haka ya tsaya amma alhamdulillah Allah bai ba su dama ba suka canja shi akan maukifinsa daga cikin malaman akwai wanda kashe su ma aka yi irin su wannan Ahmad ibn Nasr din da irin su ibn Nuh wannan kisa kisa da kake gani azaba ta kashe su aka yi kashe su me yasa aka kashe su kawai saboda ba su ce alkur'ani halittan Allah ba ne kawai in ba su faɗa ba sai a kashe su imamu ahmad ba su samu daman kashe shi ba azaba suka yi masa amma mu'tazila wannan yan bid'an nan sun nemi cewa fa lalle gwamnati ta kashe imamu ahmad shi a kashe shi kawai a huta amma Allah ya kubutar da shi daga kisa kuma Allah ya kubutar da shi halifan zamanin bai kashe shi ba dan Allah ya kubutar da dan duk wanda ya kace Imam Ahmad ai ya shiga bala'i to shi yasa ake cewa Allah ya kubutar da halifan bai kashe shi ba amma fa sun yi mai azaba sun azabtar da shi amma yayi hakuri har Allah ubangiji ya karfafa shi da zuwan wani mai mulki da ake ce da shi mutawakkil dan gidan mu'tasim mu'tasim din ya azabtar da shi amma mutawakkil kuma dan sarkin da ya karba shi kuma sai ya samu dacewa da bin sunna yana bin imamu ahmad ya yaye masa wannan wahala da jarrabawa da aka yi ta ɗora masa ya girmama shi ya ɗaukaka shi ya yada sunna shi al-mutawakkil ibn al-mu'tasim kun ga wannan yana nuna mana wani ba tarihi um, sunnar annabawa ne ko sunnar malamai ne a azabtar da su duk inda malami yake zai iya gamuwa da bala'i sai dai ba baya faɗan gaskiya amma duk malamin da ya tsaya kan gaskiya ba abin da ba zai gamu da shi ba gaskiya to sai dai kawai mutum ya tsaya tsayin daka ya ga ya mutu akan wannan gaskiya abin alfahari ne mutum ya mutu akan gaskiya a kashe shi akan gaskiya ya samu shahada insha Allah amma malami ya ce zai zauna shi zai rayu kamar yadda kowa yake rayuwa ana ganin barna ba ba kuma Allah ya sa albarka cikin bakinka Allah ya sa albarka cikin maganarka ana sauraron ka kana ganin abu ba daidai ba kai bayani ba to baka da bambanci da mabarnatan kuma da magana wadda aka fi ɗauka ana aiki da ita aka fi jinta a saurare ta sune malamai to sai aka yi dabara sai aka raba kansu aka hada su fada da juna aka hada su kiyayya da juna aka raba su kungiyoyi wannan dan kungiya kaza wannan dan kungiya kaza wannan dan bangare kaza wannan dan bangare kaza tasabum jami'an wa qulubuhum shatta duk suna sallah amma zukatun su arabu suke haka musu divide and rule ba su da fawa za a yi ta yin abubuwa wanda ya kamata a ce malamai sun hada sun fidda wani ra'ayi guda daya a ce yau malaman garin nan ne suka hada suka ce ga abin da suka gani kuma abin da suke so kenan jama'a ba za su bi ba za su bi to amma ba za su taɓa yi ba da wahala me yasa saboda an raba tsakaninsu ana zuwa an haɗu za a yi zaman wani zai kiya silale ya ɗauki waya ya buga wani mai gidansa maƙiyin Allah mai faɗa da addinin Allah ya buga ya ce ai mun haɗu ai ai ana nan ana muku kulle kulle ranka ya daɗe a cikin malama wani bayan da kaga dan wuta haka yake suna nan munafukai suna nan ƴaƴan kaji ya afta mani kawai a ba su mota mai tsada a gina musu gida mai na miliyoyin kudi a rinka juyawa ana harkoki da su sun yi kasbin jama'a jama'a suna ganin kamar na Allah ne su masu bin Allah ne amma neman abinci suke da wannan rawanin da wannan jogon carbin da wannan abayar da wannan alkyabba duk inda za a musulunci illa ba su taɓa buɗe baki ka ji sun yi magana ba ana cewa addinin Allah kace kace ana masa illa ba su yi magana ba saboda an gama da su in kaga sun yi magana to za su zagi dan uwansu ne musulmi za su zagi wani wadda ba dan kungiyarsu ba to nan ake jin maganganun su a jarida ake jin maganganun su a kafafun watsa labarai ake jin maganganun su a kaza amma abin da yake almaslaha al'amma wanda ya shafi al'ummar musulmi gaba ɗaya in general ba su yi magana ba kaji malaman Allah waɗanda suka tsaya suka rike gaskiya azaba ba azaba da bisa ba muku yanzu gaskiya azabar gudun ta muke tsoronta ake ji da mutum ya ga biribiri ce kai ba zai yi ba ƙwarai kuwa akwai abubuwa da suke influence na yi su kashe ka ko a kashe ka ko cefa ne ba wanda zai kai wa iyalinka ‘ya'yanka su tozarta matanka su wulakanta waye waye da sarfa akwai malamin da ya mutu ‘ya'yansa littafansa kasuwa suka kai na'am saboda ya mutu ya gama hidima wa al'ummar da yake yi wa hidimar amma al'ummar ba ta da tunanin ta tsare masa bayansa a biya wa ‘ya'yansa kuɗin makaranta a taimaka musu a agaza musu saboda uban su yayi wa al'umma hidima babu kowa ta kan shi yake so dole su ɗebi littafin su kai kasuwa yara ah, ba ma ya mutu ba akwai malamin da yana raye talauci ya ishe shi ya rasa yadda zai gashi yana tare da masu halin ba sa taimaka masa kuma sun yi existing lokacinsa littattafansa na su sai je ɗiba ya zuba a buhu ya yi kasuwa da su ya ce ba zan roƙi kowa ba amma ina da kadarata daman littafan nan nasu ya ne dan ku ni na karanta na fahimta wanda zan bauta Allah shiga aljanna ina da shi amma na tsaya ne na tara littafi iya gani saboda taimaki wannan al'umma to kuma ina cikin hali na bukata ce yanzu ba su buhu ya kai kasuwa ina ma sai da littafi ya karyar da su subhanallah akram ya za a iya ce kai dai ba ni kudi na kawai haka ya zuba su ya bugar da su da sunansa da komai da stamfinsa a jiki ana sai ce ya zai dole abu sai sai wannan al'umma kenan wannan al'umma kenan wannan al'umma kenan wannan al'umma kenan to ya za mu ci gaba to zamu mu ci gaba ba hasbunallahu wa ni'mal wakil to haka al'amari yake jama'a ko an shiga kunci za a samu waraka kuma fa inna ma al-usri yusra wa idza ra'aita ar-rajula yajlisu ma'a ahli al-ahwa'i fahzarhu duk wanda kaga yana zama da yan bid'a shine al ahwa yan bid'a wanda ba akan sunna suke ba kaga yana zama da su to kai nesa da shi shi kansa suwaye ahlul ahwa' su ne waɗanda suke bin soye-soyen zukatansu wala yattabi'una kitaba wa suna ba samu alkurani da suna duk wanda kaga yana sukan da'awar alkitabu wa suna to yana cikin a ahwa'i yana cikin yan bid'a to wanda kaga yana tare da waɗannan to ka ji tsoron shi kansa kenan ya goyi bayan su mutanen da ba sa son sunna ba sa son alkur'ani kuma kana tare da su a'a wannan yana nuna akwai hadari sai dai kana zaune da su ne don kai musu wa'azi Saƙon da annabawa da manzanni suka zo da shi karyatawa suke in bai dace da ra'ayinsu ba kullama ja'ahum rasulun bima la ta'wa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun duk lokacin da manzanni ko annabi ya zo musu da abin da ransu baya su in ji qur'ani sai su karyata wasu bangarori cikin annabawan wasu kuma kashe su kai ta yi an kashe annabawa da yawa ba za ma su irgu ba wanda aka kashe kisa kuma ta dalilin addinin akwai wanda aka yi musu yankan rago sa annabi ya haya annabi zakariya wuka yadda ake yanka rago haka aka yanka su a akan me dan wannan addinin da yanzu kake masa rikon sa kainar kashi baka dauke shi da komai ba wa idza du'u ila Allah wa rasulihi li yakuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun alamar waɗannan mutane kenan yan bid'a munafikai wa in yakul lahumul ya yatu ilayhi muz'inin Allah ya fi qulubihim maradun to wannan shine hanyar ahlul ahwa' masoya zuciya ba masoya nasi ba zama da su ma kakka yadda kai don za su iya yada maka masifar kana zuwa masallaci kana sallah kana saurara ilimi kaje kana zama a dandalin yan duniya wanda ba su damu da zuwa sallah ba wallahi wata ran da ka tashi abokin ka ce zauna da Allah kai hawa kai kullum ya kaje sallah wallahi kwarai da gaske kana ahlus sunna kana zama cikin yan bid'a masu sukan sunnar annabi tun ana faɗa kana jin zafi sai daga baya ka jima baka damu ba to shi yasa duk wanda kaga zai yana faɗin maganganu da zai iya taba maka imanin ka to ka daina zama da shi wallahi a yanzu bari tambaye ku mutumin da ka san yana kana zaune da shi yana da ciwo tarin TB kaga is transparent is transferable disease communicable disease kai cuta ce wacce take tana yaduwa ko za ka je ka zauna tare da mai tarin tv me yasa ba ka zauna shi ba dan kada me o yana iya yada ma kenan to shi kuma mai mummuna akida ba zai yada ma ba abokinka mazinaci ne abokinka yana bin yan mata yana barna da su abokinka dan shaye-shaye ne abokinka kwanan nan baban sai biyo shi da faskare yana zaginsa shi ma yana ramawa amma fa abokinka ne idan har kana jin tsoron zama da mai cuta kada ya shafe ka wannan ɗabi'arsa ba za ta rabe ka ba kwanan nan aka wani kes wani bawan Allah ina gaya muku irin wannan saboda galibin ku matasa ne ku rinka da'awa kuma ba ku rinka zuwa muna ba ku karatu ku bar mana kayan mu anan sai mu sake addu'a ba kuma an kun dauka ku je ku yada cikin yan uwan ku da abokanan ku mutum ne zo ya bugo mu waya ya zo ya same ni alƙalin ma da ya hukuncin ma ya bugo mu ya baya ma zo ya same ni wallahi malam saurayi ne matashi da matarsa ta aure kawai samari irin yan iska na unguwan nan malam sai suka san suka samu lambar wayan matarsa da yarinya ce kurin matashiya kawai suka abin nan ta kawai suka ɗauke ta bayan gidansu suka yi fakin ɗinta a shagon su ga gidanta fa layin baya suka aje sai da ta sati biyu idan ya bugo waya kyar ta ɗauka za ta yi magana shi wanda yake barna da sai ta ce wane ne in dauka mijinta ne fa sai ta ce wai wane ne in dauka sai ta tafi shi da Allah kwana suke da ita sati biyu wata ran ya buga ta dauka ta ce ita fa tana katsina ashe tana bayan gidansa wannan duka duka bai wuce sati biyu sati uku ba ne aka yi kes din alƙalin da ya kes din muka yi magana shi yake gaya ga irin abin mutane suke mala ya kamata ayi wa samari wa'azi to malu shahid illar abokanai da nake gaya muku wanda aka kama an yi barnar ɗakin abokin shi abokin da aka ya bada ɗakin ake yin tsiyar ake kwana da yarinyar shi baya zina da ita amma fa akwai gado idan ya zo mai zina cin sai ya kwanta da yarinyar gasu a nan gefe a katifa shi kuma yana nan gefe yana katifarsa yana kallo ana barna da ita wasu kuma abokanan masu sha'awa in wannan ya gama da ita sai tashi sai wani kuma ya zo shi ma Allah Ubangiji ya kiyaye mu ka sa abin da za ka yi tunani wannan ka tuna ko kanwar ka ce ai mata haka ko yarka ce kanka tuna wai matar wane ne ka ji abin kamar danginka ne ake wa shi wa abu wallahi aka bijin ne yake gina ce wallahi malam layi suke mata malam ya ce kun wallahi rin nan jihadi ne na taimaka mata taimakonta ne na taimaka mata na aure ta da aka zo aka kawo su gurin alkali aka kawo su ana bincike wannan ce shi ta ce eh, wannan gaskiya baya a wannan da ita amma dai a ɗakin saki ci kai ya aka ce eh, shi ne gaskiya ya ba su wuri suna abin su yana kallo gama ya fita abin su ya tafi harkarsa a garin nan aka yi haka a nan nan can wajen wani wuri can to shine muke magana da joshin na ce a daure su iya daure eh, ya kwarai kuwa tamke su iya tamki na ce daman ba shari'ar Allah ba ne ba to ko ta Allah ne ma suka shiga hannu waɗannan na ce samu wani wuri na constitution ɗin mun kayan banza ne ka makale wa wannan wurin a rike su gam a tura su je su ci uban gabza tukun na gidan kurkuku a hada su da barayi da yan fashi da makami wallahi tallahi haka za a yi malam na ce ai kwarai kwa haka za a yi to ɗaiɗaikun ku yana iya yiwa kaga mutum yana tare da abokinsa mugun mabarnaci ne bai yi mai tasiri wajen dawo da shi hanya ba kai kuma dan yare na ma hankali yana kokarin ya dawo da kai hanyar da yake tabarna ba ga mutum yana bugawa yara yan mata waya yana wasa da su yana kaza yana yaudarar su yana kaza kana kallo kai ma ne ma yake dan jona maka wannan yar wani da yake buga waya yake wayawa da sauransu kanwar wani ne ba yar wani ne fa yar wani uwar wani ne nan gaba fa me yasa mutane ba sa respecting kansu su respecting dangantakansu da yan uwansu to duk ku hada ku tattare kun ga waɗannan abubuwan na rashin mutuncin nan da ake wallahi shi yake sabbaba wa duk musibin da muke bada a ciki ku sanci ahlul ahwa saboda wallahi karangiya ce ita karangiya in ka je gurinta da riga wallahi ta ɗebe ka duk wanda yake zama da mutanen banza in dai ba wazi yake musu ba to sai aka akwai wanda shi zai je gidan giya gidan barasa shi ba ya shan giya amma in ya je da abokanansa mashiya zai sai musu katan katan shi zai biya shi yana da kuɗin biya aka ce wallahi ko ta ba ya sha amma fa zai siya ma giya kuma amma in kudin abinci ne ba zai baka ba amma za ka sha giya zai sai ma zai baka ka sha wiwi ka sha taba a kole a yi iskanci za ka je ka kwana da mace zai sponsorin shi ba zai yi zina ba amma kuma zai zo ya kwanta mata su ta yi masa abubuwa har sai ya samu biyan bukata shi ya kake wai shi wai mai tsoron Allah ne a hakan in an yi magana a abin nan ni ban da shi ma na masa wazi nake nake masa yake ce malam ba na yi wallahi ce wallahi ba na yi ai malam ana gaya maka halin mutane malam ba za ka yi bacci ba sai ka gode wa Allah kawai in Allah ya kubutar da kai wa'arrifu ka sanar da shi cewa ya nisanci zama da 'yan bid'a da mabarnata fa in jalasa ma'ahu ba'da ma alima idan ku ya ci gaba da zama da shi bayan ya gane cewa dan bid'a ne fattaqihi ka kiyaye shi ka ji tsoron sa kai nesa da shi kai ma dan kai ya ba matsiya fa innahu sahibu hawan dan ku lalle masoyin son zuciya ne duk wanda kaga yana sha'awan zama da mutanen banza to kai nesa da shi wannan ita ce magana ta gaskiya ko ba haka bane yawa kai kullum a ganka da mutanen kirki dan ka mutu mutanen kirki su biyo bayan su biyo su biyo bayan gawarka idan da mutanen banza kake to in ka mutu ba wannan mutanen banzan fa su ne fa za su zo su tsaya a bayan gawanka to ko za su zo su yi ma addu'a Allah ya karba ba za su ma addu'a Allah ya ba ba Qur'ani ya goyi bayan wannan وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره idan ka ga waɗanda suke kutsa cikin ayoyin mu kai nesa da su kawo da kai har sai sun canja wani zancen wa in ma yusiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra ma al-qawmi adh idan har shaydan ya mantar da kai ka ci gaba da zama da su to kana tunowa ka tashi kar ka ci gaba da zama da mutanen da suke azzalumai وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا Allah ya saukar a kalli a cikin littafinsa idan kun ji ayoyin Allah ana kafircewa da su ana yin izgilanci da su masu wulakanta ayoyin Allah da addinin Allah kada ku rinka zama tare da su har sai sun canja zance idan sun canza zance sun koma wani abu bacin mutuncin addinin Allah ba ku ci gaba da zama su in ko ba haka ba to ku da su da ɗaya ne Allah ya ce da manzon Allah wasbir saka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ولا duniya. Wala عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا Allah yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi hakuri tare da mutanen kirki da kake zama da su suna kiran ubangijinsu dare da rana safiya da maraice kakka kau da kai gabarin sallallahu alaihi wa sallama ka so rayuwar duniya kakkai haka Allah ya umarci manzon Allah ya zauna tare da Bilal tare da Ammar ibn Yasir da Salman al-Farisi waɗannan su ne manya-manyan sahabbai fukarau talakawa a cikin sahabbai Allah ya ce ya nisanci manya-manyan ƙurayshawan nan da su da wasu su annabi kan je ya tara talakawansa ya ci gaba da zama da saboda suna da imani muku yanzu iya talaucin ka iya yanda za su guje ka da an gaba ka da maiko ba wanda ma zai imanin ka zama da kai sai dai kaɗan da Allah ya musu wato katar za ga wani ya rike abokinsa abokin nan nasa yana cikin talauci mummunan talauci amma shi yana cikin rufin asiri amma yana tare da abokin shi yake zuwa wurinsa suna harka da shi baya jin cewa ya Allah ya fifita shi akan abokin saboda yana da wadata ba a yi to ka zama mai irin wannan dabi'a abokinka abokinka ne yana da wadata abokinka ne talauci yake fama abokinka ne ka rike abokananka kada samun duniya wani abu da Allah ya hore ma ko gidanku ya fi wadata ka kaurace abokananka karka yi haka ka rinka kai musu ziyara a ganka a wajen shi kuma ka nuna masa yana da matsayi a wajen ka. kai shi gidanka ka nuna shi ga iyalinka cewa amininka ne wannan ko da bai da kokobo dan Allah mu bari mu daina yin alaka wai wani dan uwana ne wani abokina ne saboda yana da kuɗi wanda ba da kuɗi kuma ba shi bane wallahi ba daidai bane ba daidai bane ko ba da rigar kirki da zai sayi alaka da shi sai maka amfani kuma waɗannan ɗin da suke zaune da kai ba kai kana da kuɗi su ba su komi zaga suna son ka suna kaunarka kuma za su baka kariya kana nan ko baka nan daidai gurgurdu to annabi yana yin wannan malam sai zo tara talakawan sabon ya zauna cikin su sallallahu alaihi wasallam su kuma manyan manyan ƙurin ba sa sa annabi ya zauna tare da waɗannan talakawai ya kore su kisa Allah ya ce wala tutai man aghfalna qalbahu wa dhikrina wa tabaha wa kana amruhu furuta can kuma Allah ce da shi wala tadrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ولا تعد min عليك من حسابهم wala شيء ولا من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين manyan shani suka ce wai annabi ya kore wai duk talakan da suke karkashin sa kana so mu imani da kai Muhammadu duk fukara'un da suke tare da kai ka sallame su ka ji ba ka sallame su ka daina zama da su suke gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan jama'a ba ɗabi'a ce ta ƙwarai ba kuma ba abu ne mai kyau ba Allah ganar da mu to sai magana ta ƙarshe wa idza sami'ta rajula ta'tihi bil athar fala yuriduhu wa yuridu al-qur'ana fala tashukka annahu rajulun قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودعه واعلم أن الأهواء كلها رديئة تدعو كلها إلى السيف وأردغها وأكفرها الروافض والمعتزلة والجهمية فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة واعلم أن من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ورضي الله عنهم فاعلم أنه إنما فاعلم أنه إنما أراد محمد محمد صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره وإذا ظهر لك من الإنسان شيء من البدع فاهدره فإن الذي أخفى عليك أكثر مما أظهر طيب magana ta ƙarshe malam yake cewa idan ka ji mutum ana zuwa masa da hadisi ta bil asari ana zuwa masa da hadisi fala yuridu baya karba baya sha'awa a zo mai da athari, a zo mai da hadisi amma ba za karba ba ka san akwai mutanen da ake ce da su yuna to wannan su ake magana su ba su yadda da hadisin annabi ba sa kafa hujja sai da qur'ani a bisa su ma qur'anin ma kuma ta shi sunna kan babu su babu ita shi yasa suke ce da sunna qala qatu to wannan zindiƙai ne a addinin musulunci saboda aiki da sunna ya aiki da qur'ani ne duk wanda ya aiki da qur'ani ya aiki da sunna wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzo Allah ya zo muku da shi ku dauka abinda ya hana ku ku hannu ba haka bane kuma ita sunnan nan ita take fassara alqur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim to idan ka ga mutum kana bashi hadisi baya so wa yuridu alqur'ana wai shi wai qur'ani kawai yake so fala tashukka annahu rajulun kadi ihtawa ala zandakati to ko shakka babu karkaji wallahi mutum ne wanda ya riga ya tattaro zindikanci kun san zindikanci ko mutum ya bayyana musulunci amma kafirci ne a cikin zuciyarsa dama annabi ya bada labari akan waɗannan yace rubba rajulin sha'ban a shaban a wata riwaya rubba rajulin ash'as akbar shab'anun ala arikatihi yaqulu bainana wa bainakum kitabullah a iya samu wani mutum ya ci ya koshi yana kishin gida a gadansa zai rinka yi mutane wa'azi yana cewa kai jama'a ku riƙe littafin Allah kawai wa ma ka na fihi min halalin ahlallahu abin da yake halal ne za mu halatta a cikin Qur'ani wa ma ka na fihi min haramin haramna abin da yake na haram ne za mu haramta kawai manzo Allah ya ce ala wa inni utitul qur'ana wa mithluhu ma ku saurara jama'a an fa bani qur'ani ne da makamancin qur'ani tare da shi shine sunna wannan hadisin yana nuna mana wajibi ne a qur'ani a bi sunna kamar yadda ce wajibi ne a qur'ani Allah yana faɗa wa man hawa annabi baya magana san zuciya in huwa illa wahayun yuha duk abin da yake faɗa wahayi ne sallallahu alaihi wasallam kenan hadisan manzon Allah wahayi ne ko da yake lafazin dai daga manzon Allah ne amma su wahayi ne ma'anar daga Allah ne wanda yake cewa shi yana kafa hujja da qur'ani ne kawai a bisa ra'ayinsa to wannan ba daidai bane zindikanci ne munafurci ne to duk wanda kaga yana da wannan aqidar hukum min indihi wa dahu to ka tashi daga wurin sa ka rabu da shi kuma jama'a mutanen mu da yawa fusa wannan aqidar kamar yadda na sha gaya muku yanzu kun ga abuja da kuke gani abuja abuja ana faɗa daga cikin aqidar mummunan aqida take ta ƙarfi take yaduwa a cikin yan bokon nan shine wannan aqidar qur'ani kawai banda sunna wallahi suna nan mala har salatan juma'a ne da su alwalarsu daban da ta musulmi sallarsu daban da ta musulmi akwai wata mata da wani wani lecturer kwanan ne ya kamun ita wai ta zo ne ta abin nan wai ta zo mai mukabala wai da ita na ce akan mai wai akan ita ba ruwanta da hadisi kan na yadda ja mata hadisi na ce a ah, mace wallahi malam ma ya ce ba na ba yan boko an sha boko na ce to ba laifi na ce tukun ke malama ce ta ce a na ce to ai bai kamata ki zo mun nan ba tunda yanzu kin ga in ke malama ne in na yi bayani za ki fahimta amma tun da baki da ilimi ke kanki kin san ba malama bane to zan je in jawo miki wani ban kawo miki ba za ki gane ba koron ki ba ta dauka ba a matakin farko kenan ai gaskiya ne ai wanda kai magana da mutumin da yake zai iya fahimtar ka na ce to malamin ku in kuna da malami shi zaki nemo ki kawo to ashe ta taho da wani lecturer a jami'a sai ta nuna shi ta ce malam ya kai shiru yi magana mana sai na juya kujera ta haka na ce to naji kai lecturer ne na ce to yanzu da ita za mu yi magana ko da kai za mu yi magana a'a malam rakota ne na ce na ce oke ba da kai za a yi magana ba kenan ta ce a ah, malam ai na zo da kai ne saboda ka taimaka mu na ce to ni dai a ware mun da zan yi magana to shi dai bai dai aka yi magana da shi ba ita dai ta daka ta ce a magana da ita ina so na gaya muku yadda mutanen mu suka lalace wala yarinyar na malam ta dauka ce ita kawai duk abin da fa za mu yi da ita kar ne yadda ne mata magana da hadisin annabi ta ce ba ta yadda ba hadisai duk ƙarya ne duk ha'inci ne kawai ne ma ake a kawo mutane wani sabon addini wane ne wane ne waye waye waye waye da sauransu ce to ba sai na ce to ta fara yin magana ta fara yin magana ta yi bayani ce a ita kawai ta gaya mun ga aƙidar ta sai nuna mata in abinda da take ba daidai bane bayyana mata na ce to akwai aya a cikin alkur'ani a kanta guda ɗaya nake so mai magana tunda ke ƙur'anin akan ƙur'anin za mu tsaya ba mu je ko ina ba amma ina so ki fassara mun ita ki fassara mun ita tunda kin ce qur'ani kadai zaki aiki da shi ko eh jan da dama ta wannan ce eh nace to ki fassara mun aka mata wannan ayar ma kum rasulu fa khudu wa ma nahakum an fantahu shi fassara mun ta zo ta fassara ayar ta ki fassaruwa sai na ga wani qur'ani a hannunta wala abin mamaki malam na duba sai naga qur'ani ne na turanci irin pocket book din nan qur'ani na turanci da transliteration ko arabiyar ma babu na ceto. to yanzu abin da nake so tukunna tunda ke qur'ani ne da Allah wannan ayar a wata sura take eh ai ni ba sai ka tambaye ni wannan ce a'a ai ba wani matsala bane a wata sura take saboda kin ga kan je in ja miki wani larabci ki ce sadaka Allahu alazim ki dauka Qur'ani ne gaskiya ne nace to ki budo min inda take a cikin Qur'ani dan ki san da jidalin da zan yi da ke wallahi malam sai jikinta ya kama rawa ba za ta iya bude inda aya take ba na ce yanzu ke yar uwa dan Allah in zo ina jidali da ke akan abin da kika yi imani da shi baki san shi ba na ce yanzu qur'ani izu nawa kika da shi ce ko izu ɗaya bata hadice ba na ce yanzu ke kina kokarin kare qur'ani kina ce ke yar qur'ani ne da izu ko ɗaya baki hadice ba akwai matsala ai na ce to gaskiya ke ba yar qur'ani ba ce sai hayaniya sai fada sai wani abu na ce to shikenan taimun na ce wannan qur'anin da kika ɗauka kika kike rike da shi na ce amfani kike da shi ce eh. kika ce qur'ani dalla Allah zaki rike ce eh. na ce to ita wannan fassarar ita kuma daga ina take tunda kin ce ba za ki ɗauki magana annabi ba yanzu dai gashi a rubuce wani malamin indiya ne ya fassara qur'anin tunda ke ba za ki yi aiki da hadisin annabi ba kuma hadisan annabi fassara qur'ani ne ke kuma kin ce ba za ki fassara qur'ani ba to wannan malamin indiyan shi kuma da ya fassara qur'ani to dan me kika dauka ba ku gane ba ko ai su sun ce su ba sa aiki da komai sai qur'ani kuma ba su yadda da hadisin annabi ba kuma a ka'ida hadisan annabi aiki suke wa qur'ani fassara qur'ani suke wal hadisu fassara qur'an to amma suka ce magana annabin ba su yadda da ita ba to tunda ba su yadda da ita ba dama inda na so in kama ta kuma na kama ta din na ce yanzu wannan hausan da kika fassara qur'ani kika fassara ayar shi kuma Allah ne miki wahayi ko kuma a ina yake gaya min wannan fassara qur'anin da hausa a ina yake same ta malamin ce ne fassara na ce ah, to ai wannan hausar ai babu ita a cikin alqur'ani ashe ana iya karban wani abu bayan qur'ani kenan to in ku ana iya karban wani abu bayan qur'ani to ya kamata a karɓi magana annabi kuma yanzu an yi adalci shine ya kawo qur'anin a ki a karɓi fassararsa a karɓi fassarar wani malamin indiya kaga ba wani dogon labari ba sai ka bata lokaci ba rashin gaskiya ba ta da amfani to akwai su masu wannan aƙidar wata rana na je wa'azi fataskum aka gayyace ni haka na je a ikon Allah na gani wani mahauci akwai su da yawa a can a fataskom yobe yobe da akwai su da yawa musamman fataskom akwai yan qur'ani da yawa wallahi mahauci ne yana dauke da farantin nama wallahi malam ashe dan qur'ani din nan ni zo yin wata irin alwala ne ce kai wannan wani irin alwala ce kai mai magana sai ce ai shi ba shi ba sunna bane baya sunna shi yanda qur'ani yace ayi abu ne malamai sun yi rubutu a kansu kuma an yi tafaƙi kafirai ne malamai sun yi tufaki me kafirai ne ah duk wanda ya ce ba zai yi aiki da magana annabi magana annabi ce magana kato ce kala rasulullahi wai ƙala kato annabi ne kato daidai yake da ƙala kato kato abin da ya ce tawa musulmi mana aiki kuma ya ƙaryata ƙur'anin tunda ƙur'ani ya ce abinda annabi ya zo muku da shi ku karba abinda ya hana ku kwano to kuma ka kaga annabi ya faɗa ce ala ku saurara wa inni utitul qur'ana ni din an bani qur'ani wa kuma abu? tare da shi kuma akwai wani makamancin sa menene wannan abin sunna to aqida qur'ani na ƙaryata alqur'ani ne karara to shi ma sai a kiyaye don suna nan suna wa wurin mutane suna kwasar mutane zandiƙanci ne faƙon min indi wa da walam annal aka sani cewa soye zukata dukkansu abubuwa ne marasa kyau shine radi'a sun saba wa littafin Allah da sunan manzon Allah tunani ne mara kyau kawai fa in lam yastajibu laka fa'lam anna ma yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah idan ba su bi ka ba ba su amsa maka ba to suna bin san zuciyarsu ne duk wanda bai amsa qur'ani ba to san zuciyarsa yake duk wanda bai bi manzon Allah ba to san zuciyarsa yake ba wanda yafi kuma bata kuma irin wanda yake bin san zuciya ba magana Allah ba dukkan su soye-soyen zukata da bid'a nan suna kira ne zuwa ga saif tadu ila saif ma ma'ana tadu ila saif tadu ila fitna tadu ila al-qatl kisan kai da zubar da jini ya kukuka da aka samu tsakanin musulmi duk da dalilin yan bid'a ne wan kalima da yadda kalmomi suka rarrabu duk ta hanyar ahlul ahwa'i ne irin su mutazilawa da khawarijawa suka ta sababa fitina a cikin addinin musulunci da shi'a suka ta kashe-kashe suna halakar da mutane suka zo suka ta yakan ali bin abi talib ba abin ba su yi ba su suka kashe sayyidina usman wannan ahalul ahwa'i da usman bin affan yankan rago suka yi masa kamar yadda ake yanka rago aka yanke shi tilas a gidan shi ali bin abi talib su suka tsare suka kashe shi ahalul ahwa da asuba ya fito sallah da guduma suka tsare suka dankara masa a makwarkwadar kansa da asuba ali bin abi talib duk su suka yi masa ba wanda suka je mutane kin fitina irin ahalul ahwa irin waɗannan sarakuna su mamun da aka ruɗe shi yi ta azabtar da mutane a zamaninsa suka yi ta faɗa su Imam Ahmad duk dalilin ahalul ahwa'i suka yi ta faɗa da ahlus sunna in ka ga mai mulki yana faɗa da ahlus sunna to malamin bid'a ne je taimakawa ya zuga shi sun daki Imam Ahmad sun sa shi a kurkuku sun yi masa azaba shekul Islam Ibn Taimiyya a kurkuku ya mutu saboda dalilin ahlul ahwa a kurkuku Ibn Taimiyya. kenan ibn al-qayyim al-majrin shi yake zuwa je bi bola yana tsantsanto mai takaddu yana kai masa yana ta rubuta ilimi a kurku an daure shi saboda me saboda kawai yana faɗan gaskiya ba a san a ji watsansa to sunnar rayuwa take duk lokacin da mai mulki mara addini ya samu dama to zai yi wa masu addini illa ba kaɗan ba yasa kullum ake gaya muku ku yi ƙoƙari ku zaɓi mutumin da zai taimake ku a addinin ku da manufar farko wannan yan sallar da wannan yan karatun da kuke wani wallahi yanzu sai ya kama doka ya ce ba ra'ayi ba ba ra'ayi ya hana to kaga bai kamata ka nemi ka taimaka wanda zai zo ya yaƙe ka akan addinin ka ba duk wanda yake sukan ɗaya daga cikin wato yake yake cewa wanda yafi kowanne ne wa arda'uha wa akfaruha kungiyar bid'a da tafi kowace muni kuma tafi kowace kafirci ar-rawafid ne in shi'a wal mu'tazila da mu'tazilawa da Jahamiya. nayi bayanin su a karatun da ya gabata yan shi'a ne a sama an ce da su rafida ne saboda sun yi rafadi sun watsar da maganar zaidu bin ali ibn al-Husayn yayin da suka kira shi ya goyi bayansu akan zagin abubakar zaid bin ali ibn al-Husayn in shiya suka kira suka ce a matsayinka na jika dan uwa ka zo mu haɗu mu zagi abubakar da umar ya ce tab la abubakarin wa umar wazira rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai abubakar da umar sune waziran annabi kaga wannan yana cikin jikokin Ali bin Abi Talib ce waziran annabin zan zaga ce ne waran tarayya da ku bayan a kenan daga nan sai suka ce mun watsar da kai narfuduka idan narfuduka min min min hunak sun mu bin daga nan aka ce da su an rafida jahamiya kuma su ne kamar da na yi bayani mutanen jaham ibn safwan jaham ibn safwan wa shi'atuhu ula da mabiyansa manya-manyan mutane da suka bi shi a aƙidarsa jahadu sifatal khaliq dayyani bal attalu minhu sifatul ula sun kore sufofin Allah su kuma ba su yadda Allah yana da sifa ba وقضوا له بالخلق والحدثان ko walhadithani suka ce Allah farare ne Allah yana da farko a'udhu billah mutazilawa kuma su mabiya amr bin da wasil ibn su kuma waɗannan lokacin hassan albasari basri su ne suka fito na fito da hassan albasari suka kaurace masa a majalisansa suka ja gefe suka ki su karbi ilimin alu sunna malamai irin na sasan basri irin su basri shi yasa aka ce da su mu'tazila waɗannan mutane 'yan bid'a suna juyar da mutane akan lalata addini da zindikanci so kada a bi su duk wanda kaga yana sukan ɗaya daga cikin sabon annabi shine mantana Adam adamin sabi muhammad sallallahu alaihi wasallama fa'alam annahu ma arada muhammadan ka gani ka sani cewa wallahi ba wai su sabon yake zagi ba muhammadu yake so zagin sabai zagin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda sa ne almajiransa ne masu taimaka masa ne idan ka soke su to ka soki annabi ne sallallahu alaihi wasallam dan shi ya tara su shi ya musu tarbiya shi ya karantar da su shi ya aurar da su da ra'ayinsu suke tafiya komai nasu irin nashi ne at-ta'nu sahaba ta'nun rasul sallallahu alaihi wasallam sukan sahabbai sukan annabi ne lakem su waɗanda in sun zo yan shi'a kenan masu zagin sahabbai ko sallah suka zo sai sun tsine abubakar kullum in dan shi'a yana sallah in ya gama ta ya zaga suna haka da hannunsu duk dan shi'a zaga inda yana sallah sai dai ta kiya ya boye idan kar ku gane shi ana idan da ta yi haka sai ya daga hannu ya bubbuga ya bubbuga ai cewa yana addu'a ne aka koya musu cewa su rinka yin addu'a na a abubakar da umar kullum suke sallah la'anatullahi ala sanamai quraish abubakar da umar kenan duk wanda zai zagi abubakar da umar kuma ai kaga ya zagi annabi ne sallallahu alaihi wa sallam dan annabi ya yabe su annabi ya girmama su annabi ya mutunta su ya ce la tasubbu ashabi sabansa gaba ɗaya ce kar a zage su fa wallazi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu da ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen uhud a matsayin zahabi zinari wallahi in sabi ya ciyar da tafin hannunsa ko rabi wallahi ɗayan ku bai zai kai shi lada ba لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا الله يا يدد مؤمني يا عند سكي ومن زن الله مبايع يبوني الله يكمس لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة الله يا في من زن الله دا المهاجرون دا الأنصار بسوني سابون با an gama da waɗanda suka bi shi da kyautatawa a lokacin kunci fi sa'atil usra as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar as-sabiqun al-awwalun wadanda suka yi rigayi tun na farko da suka shiga musulunci cikin al-muhajirun wal ansar da wanda suka bi su kyautatawa ila bi ihsan da kyauta radiyallahu anhu wa anhu sun yarda da Allah Allah ya yarda da su wannan duk yabo ne Allah yake wa sabon annabi to duk wanda ya soki wadannan kaga ya soki sahabbai ne ya soki qur'ani mai sukan manzan Allah kuma Allah ya bada labari innal ladhina yuzuna Allah wa rasulahu Allah fi dunya wal akhirah masu kan Allah masu kan manzan Allah Allah ya tsine musu a duniya da lahira wa adda lahum muhina kuma Allah ya tanada musu azaba ta wulakanci ta tozarta zagin sahabbai bata annabi ne cutar da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma sakamakon su shine mutum zai shiga azaba ta wulakanci to Allah ya kiyaye mu insha Allah wata mai zuwa sai mu tashi idan ka ga mutum at tariqi wa idza ra'aita ar-rajula at tariqi wal madhhabi insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan yake cewa assalamu alaikum malam idan mutum ya yi alwala sannan ya sanya safa idan ya yi bacci ya tashi sai ya sake alwala idan ya sake alwala zai iya shafa a kan ina. baccin baya warware a shafan sai dai yin janaba mutum ya yi to wannan kuma dole sai ya yi wanka madan ya je ban ɗaki ya yi tsuguno ko ya yi bacci ya tashi ba zai cutar ba kuma wannan yana da amfani wannan suna ɗin musamman yanzu lokacin sanyi kana da dama tun asuba idan ka yi alwala ka saka safarka sai ka yi alwala ka sa safar idan ka yi alwala ka sa safarka in ka zo a zahar bayi ka cire ba ka yi shafa a kanta kawai kanta samanta za ka shafa ba sai ka shafa ƙasa ba na biyu la'asar ma haka magariba ma haka isha'i ma haka amma ya ƙare daga nan sai ka zari ta kuma ka jaddada wata alwala gobe kai amma in ka yi tafiya to ya halatta kai kwana uku 3 days da safarka a kafarka ba sai ka sake sabuwar alwala ka wanke kafa ba amma idan ya zamanto janaba ta kama to sai an sake sabuwar alwala ba ma alwala ba wanka ma za a yi ba kun fahimci wannan gabar da yawan ku za ta yi muku amfani yanzu tun daga kunan bachelors ne haka kuke ba kowa kuma yanzu sanyi ake mutum ya danyi alwalarsa ka danyi wankanka da safe kai alwala za ka fita sai ka jefa safarka da an zo za a alwala kawai ka shafe kafar ka shiga masallaci kai sallar sunna ne almasu alal jawrabain akwai littafi guda da aka yi akan wannan fahimtum wannan kuma yake cewa mahaifinka ne ya aike ka <laughs> ka je ka siyo masa giya mahaifinka dai ko kaga wani bai iya tambaya ba wani bai iya tambaya ba ba haka ake cewa ba wai malam mahaifinka ne aike ka je ka siyo masa giya mahaifin waye to a ciki mai <laughs> tambayar ko malam <laughs> kawai ka ce malam wani ne mahaifinsa ya aike shi ko wani mutum ne mahaifin shi ya aike shi ko kuma wani eh na amma ka abin nan wani ne ya zo yana tambaya wani malami yana danna mai lamiri kansa malam kamar kai ne ka kashe mutum ya ce a to kaga ba daidai bane ba malam kai ne ka fada rijiya Allah ya saka huto ka ji ciwo ka fi tsari a ciki ya hukunci wannan ruwan ka ji wai kai ne ka fada rijiya malamin da aka ruwa fadawa ne fada rijiya da duk wadannan kalomi kalmomi ya kamata a rinka gyarawa malam kai ne bayan ka mutu kuma iyalin ka suka zo suna kaza a'a wande haka ake wani yayi wani malamin ta ce kai kau da lamiri tura shi can dai haka ake kun fahimce ni to wai idan mutum mahaifinsa ya aike shi ya siyo masa giya ko ya siyo masa taba zai je a'a ai haram ne annabi ya faɗa hadisi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba a da'a wa makhluq makhluq abin halitta kowaye shi babu wani exception Kowai, wajen sabawa Allah Allah ya kara ma girma Allah ya kara ma dauka Allah ya taimake ka Allah ya sa ka daina shan giya Allah ya hana a sha giya annabi ya hana a sha giya gaskiya ba zan siyo giya ba ni fata na ma ka daina sha in kuma ba za ka iya masa ka ba ka ce to ka kewaya kawai kai gaba ɓarai da gaske ka yi zo ka sayo min taba ka ce ina zuwa ta zai kawo a daidai saukai gaba farai da gaske to yaya za ka taimake shi akan sabon Allah wa ta'awanu alal birri wa taqwa qur'ani yace ku taimaki junanku akan albir yi wa Allah da'a wa taqwa da taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan kada ku rinka taimakon juna akan al ism zunubi wal da zalunci ba a taimakon wani akan zalunci da zunubi ka da ala kira mu yarinya kuma ka san ba auren ta zai yawa ka ce ba na yi kawai ka tafiya ka ko mai gidanka ne ya tura ka je ka tsaye ka ɗauko masa karuwa saboda kai direbansa ne ka san dai dabarar da za ka yi karkaci ka da komai karuwa a ba daidai ba ne don wannan taimako ne akan sabon Allah da barna Allah ganar da ina yi mana jaji da ta'aziyya dangane da musibar da same mu a wannan gari jiya kenan na shahada da 'yan uwa suka samu suka yi mune musu murna akan wannan mutuwar don abin kai mutum murna ne akan mutuwar ba murna da mutuwar muke ba amma su din mun musu murna don sun samu kyakkyawan cikawa mutumin da ya wanka ya yi alwala ya fesa turare ya saka kayansa mafi kyau ya ɗauko sallayarsa ya taho masallaci ya zauna ya saurari hudu ba don a yi sallar juma'a babbar sallah sai aka zo aka kashe shi wannan ya asara bi asara ba wallahi wallahi bi asara ba hadi na wani dinu lafiya bi asara ba kuma muna fatan Allah karbi shahadarsu da dukansu muna kyau da zato musulmi ne tunda masallaci suka je sallah da waɗanda ma suke kan asibiti suna kwance a cikin wani yanayi Allah ubangiji ya ba su lafiya ana buƙatar taimako na jini a asibitocin nan akwai yan uwa suna nan jini yana ta zuba da wanda suka abin nan jini ba jini shabab matasa samari ku je asibiti ku ba da jini ku je blood bank na kowane asibiti asibitin murtala suna karba nasarawa suna karba nan aminu kano suna karba gobe za ka iya zuwa jibi za ka iya zuwa ka je ka ba da jini a bawa ɗan uwanka kada ya mutu kun san jini na'ura ba ta yin sako bature har yanzu bai fara yin jini ba to shine kuma ake samun wato rapid recovery in an ba da jini yanzu mutum sai ya dawo saboda wasu jinin ya tsiyaye ku ba da jini wanda ba su da halin ba da jinin su je su ba da yar maltina madara ana karba su rinka sha don samu karsashin jikinsu mutane sun jikkata sosai makabartu dai can dai mu bangaren mu ba wai abin nan bane sai dai ka ga makabarta makara goma makara biyar a mota wannan na tafiya wannan na zuwa wannan na tafiya tun jiya dinnan har yanzu har gobe da wanda suka mutu da wanda ma ba a samu gawakin ba da wanda ake gasu nan dai Allah ya kama wani yanayi mara daɗi cikin jarabawa da annabi yake faɗa za a shiga cikin ibtila ya ce za a zo lokacin da mutum sai ya yi burin ma na kabari ma ya fi shi jin daɗi haka annabi ya faɗa na kabari sai ya yi burin ina ma da shi yake kwanci a cikin kabarin an gayyato mana abin da ba mu shirya masa ba kuma mutane ya yanzu ba shirya su koma wa Allah ba Allah cewa ya walau la idh ja'ahum ba'suna tazarra'u walakin qasat qulubuhum fa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun ina ma da in masifar mu azabar mu ta samu mutane tazarra'u suna kankan da kai su kankan da kai su koma ga Allah to sai ka tsaya ka ga mutanen mu abin da ya same mu me muka yi na tuba na komawa ga Allah masu barna suna ta barnarsu masu zalunci suna ta zaluncinsu ana wannan abun ma wani kuma yana kamfen ma wani wuri wannan abun ana yi wani kuma yana wani wuri yana kamfen farai da gaske to sai mu yi addu'a Allah ya yi mana fitina ba a taɓa yin ba a barna dai da ake ba a taɓa yin wanda aka yi wannan ba ba a taɓa ba duk wanda ake gaba ɗaya ba a taɓa wannan mu kano Allah yana takaita abin baya faruwa amma in ya faru abin baya kyau saboda akwai mutane a nan da yawa sai mu ci gaba da roƙon Allah Allah ya tsare mu Allah ya ba mu zaman lafiya ya ba mu shugabanni na gari masu tsoron Allah ga dai abubuwa suna bayyana ya danganta kuma ya rage ga mutane da manyan ƙasa da malaman addini da sarakuna da masu faɗa a ji da waye su zauna a teburin fahimtar juna a duba a samo wa kai mafita in ba haka ba kuma dai ga nan sai abin da Allah ya kuma wannan ba mutane shawara a ci gaba da zuwa masallaci a ci gaba da sallah a ci gaba da ibada kar wani ya ce bare je masallaci ba gaya maka da ka mutu a gindin gadon ka wallahi gwanda ka mutu a masallaci wallahi da'afatul iman masu rauni imani suna nan sun shirya daman abun langwaba-langwaba ne wani yanzu ya daina zuwa juma'ar ma ya daina zuwa ba za shi ba namiji mai tafiya yake ba komai Allah zai tafi kuma abin ma ya faru Allah ya sa a cika da imani shikenan kawai kakkaki zuwa sallah kakkaki zuwa masallaci ko minti daya ko asuba ko magariba ko azhar ko isha in ka fita yi addu'a duk abin da ya same ka Allah ne kullun bana illa ma kataballahu lana kuwa maulana wa ala Allah duk abin da ya same ka Allah ne ya rubuta ma shikenan bai hana mu dauki majors ba mu dauki matakai na kula da tsaro da komai da sauransu ma ku sani duk abin da yake samu mu muke jawo kanmu duk abin da ya faru da taimakon yan uwanmu ne ya muku mu nan dai musulmin nan dai yan arewa nan da kuke gani duk da hannun mutanen mu ake kamai eh kwarai da gaske uwanka da su ake komai kuma ba su da niyyar abin nan kawai dai shi kenan da addu'a a dai duba a game ya kamata a yi duba a ga akwai wanda ya kamata su yi magana a yi amma sun yi shiru su yi magana akwai wanda ya kamata duba abin su duba abin ba amma dai abin da ke faruwa yin kullu lura waye ake kashe talagawa ne miskinai ne inda manya-manya aka fara bugewa duk da kuje an fara maki manya-manyan nan to za ku ga mataki Allah amma yanzu matsalar ba su ake bugiya ba da ni ne da kai shi kawai so muna fatan muna addu'a da suna wannan majalisi da suna wannan wurin karatu gudunmawar mu shine muna yin addu'a Allah ya ba da aljanna ga wanda suka rasu ya karbi shahadar su Allah kuma ya tsare mu a rayuwar mu duk inda muke Allah ka ba mu kariya daga gare ka kuma Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu wanda za su shirya mana ma makirshi kada Allah ba su biyan bukatansu idan kuma Allah ka rubuta mana kaddarawa za mu tafi a cikin wannan al'amari Allah ka sa mu tafi da mu da shahadanmu shikenan ba a fasa komai mana eh ba a fasa komai kar a fasa komai a cigaba da mu'amala a barwa Allah musulmi kenan daman lamarinsa komai nasa alheri ne ka fita kawai ka roki Allah kai ka Allah zai tsare ka shikenan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi